ne waliyan Allah ne shehu masoyin baban Fadima shehu barhama ba Allah bane ba manzan Allah bane waliyan Allah ne shehu masoyin baban Fadima bismillah Allah wahidun ahadin samadu bacin kagun mai kyawan sarsana shugaban dukan wani shugaba dan aminatu bin abdallah aliki da sabon annabi gaba daya da waliyi sarki Ibrahima waliyan Allah mai ɗaukaka. Shehu Barama ba Allah ba Na sa na zanguna arfi mai tarin sirrika. Shehu Barama ba Allah ba ne. Sai malam ɗahiru unguwar liman na barahama. alaikum jama'a masoya na duniya. sunana alhaji rabi'u ahmadu sharu dan tijjaniya shehu ba allah bane na kanina ne shaihi galan na hadiza ta angon mariya shehu barama ba allah bane wata waka ce yau ni na shirya ku zo ku jiya ku al'umma wani raddi ne yau zana maida akan magana shehu barham ba Allah bane ma'ana matsayin da ake ta kai shehu barhama shehun shehuna shehu barham ba Allah ne. wannan matsayi ne na rabana masu hankali yan kwantuna shehu barham ba Allah bane ashe kuwa bai kamata ba faɗar haka kun shaka miji shehu barama ba Allah bane malan yan kayo nazari ta fi karfin dukkan namiji shehu barama ba Allah bane amma yau ga wasu jahilai sun ce barhama ubangiji shehu barama ba Allah bane kar ku yarda da zancen nan da suka yi kutsi ne masu ya Allah ta ku gane To da farko dai shehu barhama shi dagon abdullahi ne shehu barhama ba Allah bane sannan kuma aisha ta haife sa wannan zance haka ne shehu barhama ba Allah bane babban matsayinsa a duniya dai kalifar shak tijjani ne ke masoyin manzan rahama sa ɗai ba gari ne a cikin sannagal shehu barhama ba Allah ba ne a watan rajarren alhamis ya zo duniya sabo gal shehu barhama ba Allah ba ne sha biyar ga wata da la'asar tarin jama'a ha'ana rugal shehu barhama ba tarbar wannan wali na Allah shak Ibrahim

fati ya bar 'ya'ya saba'in da biyar nan duniya sannan ya hajji da umara saba'in da biyar nan duniya ƙasa saba'in da biyar ya je ya da addinin allah ɗaya dokun ji hususiyar da allah ya ba sheki ibrahima barhama Allah ba mai ilimi bane shehu barhama ba Allah bane sannan kuma in san sa yake wannan ba soyayya bane shehu barhama ba Allah bane to idan kuma kun ce jazzaba jazaba ai ba hauka bane shehu barhama ba Allah bane jahilci ne da rashin karatu yake kawo haka al'umma shehu san barhama shehu barhama ba Allah babana alhaji amadu sharu na ƙaunar shek barhama shehu barhama ba Allah bane sannan hajiya binta mahaifiyata na ƙaunar barhama shehu barhama ba Allah bane to mai zai sani ko baɗansa na ce ban ƙaunar barhama

jaddada addini kasa kasa faran hadda amerika shehu barama ba allah bane yayi kiran mu ga bautar rabbana kan mu tabbata a cikin hallaka shehu barama ba allah bane ya ce mu rike izzi kifari salati zikirin mai duka shehu barama ba

yi sama a taɓa wa shehu barhama maulana shehu barhama mai girma ne shehu barhama mai alfarma ne barhama mai zikirin allahumma yantacce ne shehu barhama yardar ne shehu barhama shi yayi diwani barhama yayi kula adabi barhama ka shi kula ilbasi barhama shi ya tani a barhama jawahiru rasa'il yayi barhama taitaccen littattafai wanda ya shege ibrahima mu jinjina masa barhama maulana ya barhama maulana ya barhama ta na huta al'umma shehu barhama ba Allah bane sunana ne shehu galan baban saudatu da maryama shehu barhama ba Allah bane sarkin sha'irai na katsina daga lajjan kunji al'umma shehu barhama ba Allah bane shukuran madalla kuka fi sani da suna shehi malam gala sarkin shayaran katsina daga lajana daga halara ta shehi malam dahiru imam radiyallahu ta'ala anhu dan neman karin bayani 080 62 96 99 06